أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ذو التقى والخيرات وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا amma ba da uwa musulmi barka mu saduwa a wannan rana ta sha bakwai ga wannan wata na rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku a daidai wannan lokaci albarka muke kasancewa tare da ku kai tsaye akan wannan shiri na fasara hudubar harali da zai zama ku a wannan lokaci ne albarka a wannan rana ta juma'a wanda limamin da zai jagorance mu a wannan hudubobi da kuma sallar juma'a a wannan rana mai albarka a sheikh bandar ibn abdulaziz balila ya riga da ya hau bari domin jiran kammala kiran sallah tare da kuma gabatar da wannan sallah daga ladanin mu na wannan rana mai albarka muna fatar allah subhanahu wa ta'ala ya muna gamdakatar da da mu zuwa ga alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka kamar kullun kamar da aka saba ranar juma'a rana ce da ake yau salati da ta ga manzon tsira ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu yawaita ambaton Allah a wani rana mu kawata harsunan mu da wannan salati da taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sirran wa jahra wannan rana ne albarka rana ce da kowane musulmi yake neman alkhairai da suke wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma gafarar zunubai musamman a bayan sallar la'asar da muke da shi a wannan rana mai albarka muke kuma fatar Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ayyuka mana alkhairi da kuma gafarta mana manyan mu da kuma ƙanana wanda muka sani da wanda kuma ba mu sani ba muna fatar Allah subhanahu wata'ala ta aljanna fi daus da ce makomarmu da mu da iyayenmu da malamanmu da jagororinmu godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda yake madaukakin zati wanda yake tsalkakin sifofi wanda kuma yake gudanar da ayoyinsa wanda yake cika alƙawulansa ina gode ma Allah ina kuma ƙara godiya gare shi yana karɓar tuba ga waɗanda suka karɓi a cikin bayansa kuma yana afuwa a kan munanan ayyuka na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai wanda ya kubuta daga dukkan wata kamanceceniya da kuma kamanneniya da misaltuwa da kuma kaifiya na shaida kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma sa ne Allah ya ubangiji ya aiko shi da hujjoji wanda suke bayyananu da kuma mu'ujojoji wanda suke na yankan shakku tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa ma'abota wannan babban matsayi din da kuma samun wani dama da Allah ta'ala ya basu da tabi'ai da wanda suka fi tafin gaskiya muddin samai da ƙasai suna nan bayan haka ina muku wasici ya ku mutane da kaina da jin tsoron Allah subhana da jin tsoron Allah ne ake samun baiwa ta ƙarar yawaita kuma bawa ya samu kusanci ga mahalicinsa bayan haka ya ku mutaren muminai Allah yana daga cikin abubuwan da yake halitta na halittunsa sirri wanda suke ɗauke da wa'azuka a cikinsu wasu suna magana da girman ubangiji wasu kuma ana fahimtar su ne saboda shaidar hikimar ubangiji tunani a kan waɗannan suna ƙara bawa ya ne kuma ya ƙara mai ilimi ya ƙara mai kuma imani yana daga cikin abin da za mu ka fahimta ya ku bayan Allah na wannan ayoyin Allah wanda suke a bayyane shine harshe harshe wani abu ne da ake magana da shi kuma ake bayyana bayani da shi kuma shi ne yake bayyana abin da ke cikin zuciya kuma yake bayyana sakon da ke cikinta da shi ake mai da amsa da kuma ake da shi ake kyautata zance da shi ake biyan bukatu na magana me ya kai girman wannan ni'ima ta harshe me ya kai kuma wannan baiwa da Allah ta'ala ya bayar bismillahir rahmanir rahim ar-rahman Allah ya sanar da alƙur'ani ya kuma halici bawa ɗan adam ya sanar da shi kuma bayani hakanan Allah ta'ala yake cewa dangane ga bayyana wannan ni'imar da ya muna Allah ta'ala yake cewa ashe ba mu sanya ɗan adam idanuwa guda biyu ba da kuma harshe da laɓa guda biyu yana da kaifi yana da haɗari mai girma kuma yana da lada da ake samu da shi ana samun bawa ya ƙara ɗaukaka a cikin rayuwar saboda ɗaukakar harshe ko kuma harshen nan da kifar da shi zuwa kaskanci da kuma wulakanci lalle harshe kamar da wani mawaƙi ke yake cewa wannan harshe yana da ta'addanci da ake yi da shi wannan ta'addanci kuma mai girma ne kamar da aka faɗe shi a cikin misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle mafi girman abin da bawa yake ɗauke da shi wanda zai kai shi wuta da ya nisanta shi kamar yadda ake nisanta mutum daga rahamar Allah kamar gabas da yamma shine harshe Imam al-Bukhari da Muslim ne suka rawaito hadisi haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashe ba abin da ke cifar da mutane a cikin jahannama akan fuskokinsu ko akan harshen su face abin da harshen su ya tsuru wuta haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan abin da ke sanya mutane su shiga wuta da yawa shine yace harshe da kuma al'aurar ɗan adam imam tirmizi ne rawaito wannan hadisi ibn abi kasir Allah ta'ala mai rahama yana cewa babu lokacin da mutum zai zama cewa ya kyauta harshen sa face an ga wannan alamar a cikin ayyukansa hakanan kuma maganar mutum ba za ta ɓaci ba face sai an ga tasirinta a cikin ayyukansa ya ku bayin Allah shi harshe amana ce a wajen bawa kuma wata ajiya ce da aka shi amana akan za a tambaye shi a kanta, kuma duk abin da yake tararsa da harshen yake tinkararsa da kuma abin da ke karkatuwa zuwa gare shi ka yi kokari kamar da mawana ke cewa ka gyara harshenka domin shi ne abin da aka miƙar da shi ko ka saba mashi da shi ake fahimtar ka duk ƙimar ɗan adam tana tafiya ne akan sa. kamar yadda muke gani a rubuce yake a cikin littafin Allah wanda baya mantuwa kuma baya bata akan wannan Allah ta'ala na cewa babu abin da mutum zai furta a harshen face akwai mala'ika raqibun da asiri a tare da shi hakanan Allah ta'ala cewa za mu rubuta duk abin da ya faɗa da harshen sa kuma mu kai masa abin nan zuwa maddadin sa Allah ta'ala ya cewa daidai yake da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye Allah yana cewa kuma ku bayyana magana ko ku boye ta za a bijiro maka da wannan maganar a rana mai girma idan alkhairi ce me ya kai girman wannan larar zaka samu idan kuma sharri ne me ya kai wannan babban bala'in da zaka shiga a cikin da taɗewa? Lallai haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala da manzansa sun yi umarni da ta hanyar kyauta ta zance kuma aka yi bayanin kyawun magana da ake bukata Allah ta'ala na cewa ku gaya mutane kyakkyawar magana hakanan Allah ta'ala ke cewa ka gaya mu bayi na cewa su faɗi magana wadda fi kyawu Allah ta'ala na cewa ya ku wanda suka zance masu imani ku tsoron ubangijin ku ku faɗi magana wadda ke miƙaƙƙiya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda ya kasance na imani da Allah da ranar alƙiyama to ya faɗi magana ta alkhairi ko kuma ya shiru Imam al-Bukhari da Muslim ne suka tona hadisi lallai bayanin harshe yana fitowa daga zuciya ne kafin a jisha cikin kunnuwa tana gafalalle yana fahimta wanda yake batacce ana shirye da shi ana yin kuma nasiha ana yin alkhairi ana yin nasiha ana yada alkhairi da kuma sulhu tsakanin mutane da ambatan Allah ta'ala ya ku musulmai lallai ya zama wajibi akan bawa ya zama yana kiyayewa kan harshensa yana kokarin kiyaye shi akan dukkanin kurakurai da abin da yake cikinsa mafi sharrinsa shine mutum ya faɗi magana kan Allah babu ilimi a kanta ya ƙiri ƙarya ga Allah a cikin siffofin Allah da kuma sunayensa da kuma siffofinsa ko a siffanta shi da abin da Allah bai siffanta kansa da shi ba ko manzan Allah sallallahu alaihi bai siffanta shi da shi ba ko kuma a halatta abin da ya haramta ko kuma halatta abin da ya haramta ko haramta abin da ya halatta ko kuma shiga cikin abin da yake na shari'a sa babu ilimi babu hujja a kai. Allah ta'ala yana cewa ka gaya ma bayina cewa ubangiji ya haramta alfasha abin da ya bayyana da abin da ya buya gare ta da kurakurai da kuma laifi da kuma yin shirka ga Allah ta'ala saboda abin da bai saukar da shi ba kuma ku kirkiri ƙarya ku jinjina ma Allah wannan manyan laifuka ne haka na ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa kar ku dinga faɗin abin da kawai harshen ku yake ƙawata muku kuna cewa wannan halal ne wannan haramun ne don ku ƙirƙiri ƙarya zuwa ga Allah lalle wanda suka sance suna ƙirƙirar ƙarya ga Allah ba za su rabauta ba yana daga cikin kurakuran harshe da abin da ke tsuruta shine izgilanci da kuma yin giba da yin ƙarya da kuma namimanci da yin nema mutane da zagi Allah ta'ala na cewa kada wani tashi su yi masashi sukhriya ko kuma su musu izgilanci kuma kada wani daga cikin ku yi cina ma dan uwansa lalle magana ƙarya tana kai mutane zuwa ga wuta ba zai shiga aljanna ba wanda ci annani manci kowane musulmi akan musulmi haramu ne gare shi jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa duk wanda ya tsine ma wani mumini ko ya zage shi to kamar ya kashe shi ne zagin musulmi kuma fasikanci ne shi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa wannan bayanin da muka gabatar ayoyin shari'a ne wannan kuma bayanai ne na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi Allah dawwamar da amfanin su ma dama taurari suna bayyana a sama da kuma abin da muke gani na samun aminci da kuma yadda ina faɗin magan da kuke ji ina neman gafar Allah da ni da ku da sauran musulmai daga dukkanin zunubi ku nemi gafar Allah lalle hakika shi ne gafara ne mai jinkai ne godiya ta tabbata ga Allah wasa ta rufe dukan komai kuma ya samar da alkhairi a cikin kyautayinsa a cikin dukkan al'amura suka daidaita ina gode masa subhanahu wa ta'ala ina tuba zuwa gare shi ina neman gafararsa tuba ta bawa ga abin da yake ya aikata laifi a kansa na shaida kuma ba abin bauta da gaskiya da jinkinta sai Allah shi kadai Allah ya ɗaukaka dangane ga abin da jahilai suka wasafta shi da shi na shaida kuma lalle annabi Muhammad bawansa ne ko manzon ne mafi alkhairin halittar Allah bayan Allah gaba ɗaya ira da Allah su ƙara tabbata gare shi da iyalan gidansa da wanda suka bi tafarkin gaskiya da kyautawa da wanda suka bi tsarinsa da kuma shiryarsa suka shirya da ita bayan haka ku tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa lalle duk wanda ya kiyaye harshensa to ya huta da zuciyarsa wanda ya yi shuru ma ya kubuta kamar yadda muka sani cewa ana samun ɗaukaka da kuma soyayya da kuma ƙarin kwarjini amincin Allah ne kuma daga samun wannan kurakuran da kuma togaciya ce ga zamiya sa'annan kuma kubuta ne daga dukkanin manganin da ba su da amfani wani mawaƙi na cewa a cikin yin shiru akwai sirri idan ka sani ko sani cewa lalle takardar da ake rubuta maka a kiyama za ka yi bayani a kanta imamun da rahimahullahu ta'ala na cewa ku sani cewa ya zama wajibi akan duk wani mai hankali ya kiyaye harshensa daga dukkanin maganganu waɗanda ba su da amfani sai dai magana take akwai maslaha a cikinta yayin da magana ta miƙi ta zama daidai yayin da magana ta zama daidai wajen kuma barinta ya zama shine maslaha to sun yin shirin kuma ya fi zama alkhairi domin wannan magana da ake cewa a yi ta domin maganar da ake cewa a yi ta mata halal tana iya kai zuwa ga haramun ko makaruhi wannan khiziyu ne a cikin al'adar dan adam kuma kubuta ce daga dukkanin abin da ba zai iya daidai da shi ba bayan dan haka ku yi salati taslimi Allah muku rahama ga annabi Muhammad bin Abdullah manzon Allah Allah ya ƙara salati da albarka gare shi da iyalan gidansa wanda suke tsalkakakku da kuma matansa uwayen muminai da sahabbansa na masu babban matsayin nan da tabi'ai da wanda suka fi tabarin gaskiya har zan tashi kiyama da mu da su da baiwarka da karamcinka ya ubangiji masu karamci Allah ka ba mu ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka taimaki bayan ka muminai Allah ka kawo mafita ga dukkan ga musulmi ka yaye damuwa ga masu damuwa ka biya basuka ga wanda ake bi bashi ka warkar da marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai don rahamarka ya ubangiji masu rahama Allah ka amintar da mu a garuruwan mu. ka gyara mana shugabanninmu ya Allah da masu kula da al'amarinmu Allah ka karfafi kuma ka tabbatar da da miƙar da jagoranmu da wanda ya rimansa Allah ka datar da shi da ya yi rimansa ga abin da ke shi ne maslaha ga gari da bayi ya rabar alamin Allah ka taimaki sojojinmu da suke harbi a bakin iyaka Allah ka zama gata mai taimakawa gare su mai karfafa ko mai taimakon su Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya ka kubutar da mu daga zalunci da kuma duhu zuwa ga haske ka nesanta mu daga alfasha abin da ya bayyana da abin da ya buya gare ta kai mana albarka ya Allah a cikin zukatanmu ubangiji mun ka ba mu kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil أنا من فضلة da, دكتور بندر ابن عبد العزيز بليلة da ونن خطبة دي منا wartake gajeriyar ba amma mai kanya fa'ida da kuma sako mai muhimmanci dangane ga abin da shafi harshe alkhairinsa da kuma haɗarinsa da yin taka tsantsan a wajen magana da shi kamar yadda malam ya kawo mana ayoyi na alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka ɗauke da bayani akan harshe falalarsa da ayyukansa da alkhairansa da kuma sharrinsa da Allah subhanahu wata'ala yake neman mu kare kanmu a kansu da kuma san tare daga dukkan abin da zai iya kawo mana tarnaki ko kuma hushin ubangiji subhanahu wata'ala aka abin da za mu faɗa shi harshe baiwa ce ta Allah subhanahu wata'ala kuma ni'imar sarki a cikin bakunan mu kamar yadda malam ya faɗa mana da shi ake iya fahimtar bayani da shi ake bayyana abin da ke cikin zuciya haka da harshe kuma ake iya bambance ɗanɗano tsakanin zaki da tsami da ɗaci da bauri da hamami duka da harshen mu musu iya fahimtar wannan duk da cewa tsoka ɗaya ce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shi a cikin bakunan mu a tsakanin laɓan don ya zama mun yi aikin alkhairi da shi Allah subhanahu wata'ala zai mana tambaya a kansa da abin da muka kyautata zai mana kuma a kan abin da muka munana na wannan harshe da yake cikin bakunan mu a koda yake mai taka tsatsan domin akwai mala'iku guda biyu da suke tare da mu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da muka faɗa na alkhairi mala'iku suna tare da mu a kansa abin da muka faɗi na sharri kuma suna tare da mu suna rubutawa da ka kowane bawa ya kokari ya samu alkhairi akan harshen sa kada mu yi abin da zai sa mana fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala ta da kawo mana kuma rudani kan abin da muke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai muna hisabi a kansa a gobe alƙiyama to mu kokarin ganin cewa mun muke taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan harshen namu kada mu samu fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan harshe fatan mu da kuma manufar mu a cikin wannan Shi ne Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukan mu na alkhairi ya ba mu dama mu yi ayyuka da ake so da harshe na zikiri da karatun alkur'ani da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yin nasiha ga mutane da faɗin alkhairi wanda zai kawo maslaha ga al'umma ga baki ɗaya tare da kuma ƙoƙarin kauce ma dukkan abin da zai kawo sharri da kuma fitina akan wannan harshe ɗin a nan duniya da kuma lahira Allah ubangiji muke roƙo ya ba mu alkhairai da suke cikin wannan al'amari gaba ɗaya Allah kuma muke roƙo ya ba mu iko wajen ganin mun faɗi alkhairi da kuma kauce ma sharri wa akhir da'awana wa rabbil alamin amadin fadilatu shaykh doktor bandar ibn abdulaziz balila da ya jagorance mu a wannan khutba sai kuma ni na fassara mana na gabatar abdul muttalib muhammad awal guso ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh